Mukaddashin gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Olusegun Shonubi ne ya bayyana hakan ranar Talata bayan taron kwamitin kula da manufofin kuɗi na bankin wato MPC da ya gudana a birnin tarayya Abuja yana mai cewa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan yanayin hauhawar farashin kayayyaki da kuma illar da zai iya ci gaba da jawo a fannin tsadar kayayyakin masarufi da tasgaro a samun kuɗaɗen shiga na cikin gida. A takaice Fashodun ya ce kwamitin manufofin kuɗin ya yanke shawarar ƙara kuɗin ruwa da maki 25 tare da amincewar mambobinsa mafi rinjaye don samun ci gaban darajar manufofin kuɗin Najeriya wanda a takaice kuɗin ruwan ya tashi daga kaso 18.5 zuwa kaso 18.75 cikin ɗari. Ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manufofin kuɗi na bankin CBN, Farfesa Aliyu Rafin Daɗi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan ababen da kwamitin MPC ya cimma a yayin taron su na wannan karo. Kamar yadda muka saba shine bayan wata biyu mukan taru mu duba yadda abubuwa na tattalin arziki na duniya da na cikin ƙasar nan suka wakana cikin wata biyun da suka wuce da kuma nan gaba abin da za su faru sai mu duba mu ga me ya kamata a yi misali akan hauhawan farashi shine abin da muke duba na harko sai kuma farashin da ke faruwa a cikin kasuwar shinku sai kuma batun hada-hadar yau da kullun ta output wannan mitin din da muka yi mun duba mun ga cewa akwai abubuwan da sabuwar gwamnati ta yi kamar cire tallafin matsayin man fetur da kuma hada kasuwar shinku da ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba duk za su iya shafar hawan farashi to sai muka duba a hannu na farko za ki ga zai daga farashin kayan masarufi idan kuma wani abin ya faru shi ma zai iya shafar tattalin arziki na ƙasa baki daya to sai muka ga menene ya kamata mu yi abin da muka lura cewa to in muka kyale hawan farashin nan ta ci gaba za mu kasa cimma bukatunmu a banki kana abin tattalin arzikin ma zai ruguje shine muka ce to sai a ƙara farashin kuɗin ruwa mun ƙara shi a maki 25 cikin ɗaya fatan da muke yi shine zai hana hawan farashi da ke faruwa so gwamnati yana iyaka abin da yake yi domin hawan farashi sauka a wani bangare kuma babban jami'i a bankin cbn ya yi bayani akan yadda suke sanya ido akan masu sana'ar pos da kuma batun wa'adin daina amfani da tsoffin takardun kuɗi a ƙasar sunana haruna mustapha jami'i mai kula da harkan bankuna a babban bankin najeriya yadda shi mukaddashin gwamna ya yi bayani muna da tsare-tsare da yawa a kullum mukan sa ido a yadda su yan agents agents da suke tafiyar da harkansu akwai ainihin wato mutanen da suke sa ido ga su wayannan agent su agent nan ba da su muke hurɗa ba ainihin waɗanda suka naɗa su ana kiransu super agent idan muka ga cewa sun kauce ka'ida akwai horo da muke masu kuma akwai jami'o'in mu da suke sa ido kullum a yanda suke tafiyar da harkunansu yadda shi makaddashin gwamna ya bayani duk wanda ke da wani korafi a zo babban banki muna da sashi da ake kira consumer protection masu sa ido a irin wannan korafe-korafen da mutane suke da shi su kawo wayannan korafen in Allah ya yarda za a duba kuma za a ɗau mataki a kansu so yadda shi makaddashin gwamna ya bayani su sababbin kudaden da suna shigowa a hankali muna janye su tsofaffin kuma Allah da kafin a kai wannan wa'adin za a ga cewa sababbin kudaden ne ke zirga-zirga amma wannan wannan karan ba za mu zo a yi ta hayaniya a kai ba a hankali a hankali za a janye tsofaffin sannan sababbin za su shigo in Allah ya yadda. matakin da taron kwamitin MPC ya cimma a wannan karo dai shine na farko tun bayan kafa sabuwar gwamnati da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta kazalika matakin kwamitin na wannan karo shine na farko a cikin kimanin shekaru goma ba tare da gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele wanda shugaba Tinubu ya dakatar a ranar tara ga watan Yunin shekarar nan da muke ciki Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.